lalle ruwan da ake sha lokacin damuna ruwan tabki ko ruwa waɗanda ba tsabtacce ba wanda mutane ke sha suna tare da hatsari saboda waɗannan ruwan akwai sinadarin abin da ake cema da turanci parasite akwai microbe kamar wani bakteri kai akwai sinadarin ciwo iri-iri wanda in an ka sha ruwan nan ana iya wannan ɗoka ciwo idan eh, haka nan ne lokacin damuna mutane na ta da ciwace-ciwace iri-iri suna ɗaukar ciwace-ciwace iri saboda waɗanda a ƙauye ba su samun ruwa na sha tunda in ana son a kare ƙasa a ƙara talaka ga wannan abun ya kamata a ce ko da rijiya ce akwai koko forage in dai ba a samu a samu su ruwa ingantattu ya kamata a samu waɗannan kuma jan hankali da ya kamata mutane mu yi musu gane wannan ruwa akwai yanzu waɗanda kuka ɗauka waɗanda a kusan isa ko ko kusan inda an ka san dai ruwa na da matsala ana raba musu duk shekara wani magani da ake ce ma aquatab wannan magani yana rage cutar da a cikin ruwa waɗanda ba su samu wannan magani ba in za su sha ruwa in sun ɗau ruwa da cikin tafki ko ya kamata su tace ruwan nan ko su aje su kwanta in sun kwanta kuma su ɗauke su tace ko ko in suna da wani hali na iya tace ruwan nan kamar da muka gani ƙauyuka wasu na unwani da gawai wasu na unwani da ƙasa wasu na unwani da ƙyalle don a samu a tace ruwa saboda a rage cutar da a cikin in ba a yi haka nan ba to ko da yaushe ana tare da matsala rashin lahiya